shi suka ce qalu ya qarnain suka ce qarnain muna muna da masala tunda kai sarki ne mun ga Allah ya baka karfi muna da masala muna son ka taimaka mana zulkarnain yace menene masalan ku suka ce akwai waɗansu mutane sunansu yajuj wa majuj inna wa fil ard yajuj da majuj mutane na tambaya eh an ce yajuj da majuj su wane ne yajud da majud ce maka kaman kowansu kowansu dabbobi ne kaga turawa suna iya su yi filim filim ce su yi yajud da majuju kaman wasu dabbobi ko ashe sun san yajuju da majud amma inda suke ba sani ba tamabin ke son ka gane ne yajuju da majuju jinsun min bani adam yanda kaga muke haka suke mutane ne irin kabila ne kabila ne mutane ne kuma malumma sun tabbatar maganan da yafi inganci